duniya bai san ka ɗari bisa ɗari ba ko iyalinka ba ka san ta 100% ba ba ta san ka 100% ba mai iya yiwa akwai wata nagartarka da ta ɓuya gare ta ko na ta yi ɓuya gare ka kuma mai iya yiwa akwai wata insaniya kasawa naka da ko iyalinka ba ta sani ba ko iyali don me don kowane musulmi mumini yana iya yin wani zunubin da Allah zai ɓoye masa har ya rasu ya je filin kiyama babu wanda ya sani. shi yasa a hadisin bukhari don allah ya nuna mana yana ƙaunar mumini yana kishin mutuncin mumini sai ya yi kuskure sai allah ya ɓoye kuskura sai mumini ya rasu ya je filin kiyama hadisin iya bukhari zai zama hadisi na 4408 idan mumini ya je sai a tsaye da shi gaba ga allah sai allah ya tambaye shi ka yi laifi kaza rana kaza ba wanda ya sani eh allah na yi ba musu rana kaza ma shekara kaza ga wata kaza ka yi laifi a waje kaza wallahi Allah ya faru haka ne rana kaza ma baki da ya sukuta ya ce kaza Allah ya gaya masa wannan sai ce wallahi haka ne Allah na yi rana kaza ma idan ka yayi kuskuren kaza sai ce wallahi duka Allah na yi sai ya kai matakin da zai rasa hope kamar ma zai yanke tsammanin tsira sai Allah ya ce na keɓance ka ne na maka hisabi ne kadai daga ni sai kai duk duniya ba mai gani ko mala'iku ba sa wurin sai Allah ya ce na ɓoye wannan sirrin a duniya don kai bawa ne na kware a yanzu a nan lahira na gafarta maka je ka aljanna shi mumini Allah ma yana kunyarsa ko a gaban mala'iku ba a mar wannan hisabin Allah ne yake keɓantuwa da shi sai ya gaya mar in kuma ya gama sai ya ce to a duniya na ɓoye sirrinka ba wanda ya gani a nan na yafe maka je ka aljanna ba na bukatan kowa ya gani shi Allah da kansa yana kunyan mumini bai ganin kuskurensa ma ya yi ƙoƙarin wani ya gani amma yau mu ɗabi'ar mu ba haka ba ne malaman addini za a kira malami wa'azi aka yi baka san ta aka gayyace shi ba baka san me aka rubuta invitation letter ba baka san wani tsari aka yi ba kawai ka gan shi a wurin taro maybe idan ka yago na abin da kake ga sabon Allah ne ka fito ka zage shi ka ce a ah, kwadai ya kai shi wajen dina a ah, kwadai ya sa yayi wa'azi ka shiga zuciyarsa ka gani ne kana ka karanta gayyatar da aka masa ka ga bayanin da aka masa har har mu kai matakin da zuciyar dan adam tana hukunci ka ce a duniya ta kai shi wajen wa'azi kuma wa'azi ya yi? in ya faɗi wata kalma da kake ga ba haka bane yana iya yiwa amma maybe kana da wani information da shi bai da shi kuma shi zai hukunci ne kan abin da ya sani ba akan abin da bai gani ba ka ce a'a wani kwaɗayi ya kai shi a'a wani ba don Allah yake ba a'a wani don kaza ne zuciyar da mala'iku ba su san me ke cikinta ba sai Allah amma kai ka sani har kai hukunci akan zuciya dan adam ba dan Allah yayi ba wace irin al'umma ce wannan kuma wai a haka mai karantar da kai addini ne imamun nawawi rahmatullahi alai ya ce lokacin da muke zuwa koyon karatu wurin malamai ya ce mukan tashi da safe mu je kasuwa mu yi dakon kaya a mu. a biya mu kuɗi kuɗin ba don mu ci abinci ba sai mu yi sadaka da kuɗin sai mu yi alwala mu yi nafila mu yi tawassuli ga Allah mu ce ya Allah malaman da ke karantar da mu in ma sun yi kuskure Allah ka sa idan mu kada ya ga kuskuren don kada gadin kuskuren ya sa ilimin da zai satar gwa idan mu sadaka suke kada Allah ya sa su ga kuskure masu karantar da su addini amma kai hoto za ka gani sai kayi na to ai a can baya mace ce take zaune to a can ka san me ya kawo ta shi mai addini idan yau aka gayyace shi ɗakin bautan gunki ya yi wa'azi ya fahimci maslaha ne ba zai je shi ba fiyayyen halitta ya je temple ma na 'yan duniya a garin makka ya musu wa'azi temple na 'yan duniya yana zuwa majalis nasu yana karantar da su addini ai ba wai ai ba wai ana takaita yin wa'azi a wurin biyayya ga Allah ba ne ya halatta a je gidan giya a samu 'yan giya a musu wa'azi akan haramci da illolin shan giya a samu masu shan taba a gaya musu illan shan taba a addinance da kuma a kiwon lafiya da jikinsu in yau aka gayyaci mai wa'azi white house sai je shi a amerika laifi yayi kuma ya dace zama sai duk abin da yake wurin daidai ne da abin da Allah yake so ba haka addini yake ba kuma wanda ya fi ka sanin Qur'ani ya haddace Qur'ani ya shiga gwagwarmayan addini kuma wai yanzu kai ka fi sanin addinin a anguwar ku ka ci bashin dan wake na karya wajen dubu ɗaya ba a biya ka ba baka biya ba a anguwar ku mai sai da fiwa wata yana bin ka bashi makwabtanka ba mutum ɗaya da ke faɗan alheri akan ka guda ɗaya in za a baka shinkafa buhu ɗari ba wanda za ka ba buhu ɗaya duk wani abu a duniya kai kaman aluja kai a sama kake amma duk wani wanda aikin a kai za ka yi comment a kai kuma kai a qur'ani bi izu goma baka haddace fala sallaka la salla a tsakaninka da iyalinka kada in aka yi jojimen wallahi ba za ka tsira ba kawai tsakaninka da iyalinka amma baka kula da naka ba wani kake kallo ai malamai sun je wajen wa'azi a sun tafi wajen dina kasan me aka rubuta musu invitation ka san me aka yace su kuma shi in a wa'azi shi haƙƙi ne na mai wa'azi komai a speaker ake fadansa shi yanzu wa'azi iya wa'azi shine duk wata magana a duniya faɗe ta a speaker sau da dama malamai sukan je wajen wa'azi su ga wani sabon Allah su yi wa'azi a fili su ja waɗanda suka shirya su ce kaza da kaza kuskure ne kada a maimaita shi haka ake yi ta yaya za a yi mutum ya gaice ka ga kuskurensa kuma sai ka tallata kuskuren a duniya maimakon ka gaya masa ya kinsa kuskuren ya gyara yanzu muka faɗi bayan Allah na kwarai Allah ya yakan ɓoye laifinsu har mala'iku bai musu hisabi gaba gare su shi yake keɓantuwa da su kuma ya gafarta musu ya kai su aljanna kuma mafiya yawa masu irin wannan comment da za ka gani ko a social media ko a majalis ko majalisin ilimi wallahi in za ka bibiye sun fi kowa laifin saboda shi laifi tudu ne sai mutum ya hau kan nasa in ka duba zaman wasu da iyalansu mata kaɗai ko kare ba zai ci ba da ɗalibansu babu mutunci taimako mutum ba zai taimakon ɗalibi da dubu goma ba in ɗan siyasa ne mai irin wannan wani ba zai taimaka nasa da naira dubu goma ba idan yan boko ne wani wanda yake kwamen a wannan a cikin almajiransa ba wanda zai iya gani ya taimaka naira dubu ɗaya amma shi zai iya ɓoye nasa ya kalli wasu kuma wasu ba ma kuskuren ba ne tsabar mummunan zato ne so wannan ba addini ba ne ba haka ake addini ba abin da bai shafe ka ba ta ta akan abin da ya shafe ka duk abin da ya buya gare ka ka yi husnul zanni yi kyawan zato ka wuce shi yake kyawan zato duk zargin da aka yi wa nana Aisha a Qur'ani ai mun gani a suratul nur amma me Allah ya kai akai ga su innal ladina ja'u bil ifki amma banda wanda mai fara kan zato din hmm? wa me ce? laula idh sami'tumuhu dhanna almu'minuna walmu'minatu bi anfusihim khairan wa qalu hadha ifqu mubin aya ta nawa anur jazakallahu khairan duk waɗannan ga sunan misalai da dama abinda ba ka da ilimi ka yi kyakkyawan zato ka wuce yi kyakkyawan zato ka wuce haka addini ya karantar da mu ina kabarin ka ba da na mutum ba in wa'azi za ka yi kai janaral wa'azi kaza yana da kyau kaza bai da kyau kai nasiha amma kana zaune iyalinka a gida ka dake ta ka Sirkin sirkinka baka ganin girmansa duk shagunan anguwanka ana bin ka bashi ɗalibanka a islamiyya wasu ma baka bar su ba amma kai ka iya comment ka rubuta wane ka ce kaza ka ce kaza ba haka addini yake ba wasu kuma ba su ma da alaka da addinin shi ko sallah baya yi amma duk abin da ya shine zai yi malamai hisabi ai sun tafi waje kaza ai sun je wa'azi kaza a'a idan malami ya je wa'azi gidan giya laifi yayi matukar wa'azin yayi babu laifi a ciki kuma shi malami ma'asumi ne ba ma'asumi bane alkhairansa ne suka fi kurakuransa suka rinjaye su Allah shi samu wanye lafiya amin waj'alni khairan min buhuraha wanda kaga yana nasuwa yana sallah to ya nuna cewa sallah ta dame shi amma wanda kaga yana yin ta babu natsuwa so sallah bata dame shi ba akwai wani abin da ya dame shi a rayuwa saboda za a ga a sallah in ya zo yana yi to sai kaga shaf shaf ya yi ya gama furfur amma ko da tela ne in zai sa zare a cikin allura ya yake yi haka yake yi kaga sai ya tsaya ya natsu ya ba a hankali saboda wa zaren ya shiga dan in yayi haka zai wani bata shiga ba amma idan kuma ya zo sallah abin mamaki sai yi ta yadda ya ga dama haka ko ɗinki zai yi sai ya bi ɗinkin ya tsaya ba ko ina ya tafi straight yana iya inganta duk abin da zai yi na duniya amma ta lahiran wanda ita ce tabbas ɗin to sai ya riga wa Allah ganin dama wato Allah ga ka in ka karba kanka in ba karba ba ruwanka saboda ai ba gaya mai ake ya karbi ko bai karba ba tunda ba gaya mai ake ya karbi ko bai karba ba an ce dai kawai dacewa ake nema to shi ma dacewan kawai ake nema to amma ba za ka dace ba da hanyar da ka gaba ba hanya ce mai dacewa ba to da dama mutane a wannan babin sun fado sosai da wannan kaga yadda yake ibada ba za ka so ka bi shi ba gaskiya ko limanci aka sa shi ba za ka so ya zama limamin ka saboda wannan kawai yana sallah ne amma bai shagala da ubangijinsa ba washtagil biha amma adaha ko washtagala biha amma ada ya shagalta da sallan gabaran abin da ba sallan ba sai ka shagalta da ita ka zo kana yin ta ka sa ta a rai na sha faɗa cewa daga cikin abin da ke taimakawa sallar ka ya zama active ya zama very active sallan ka ya zama tana kan tsari yadda ya kamata shi ne ka riƙa lura da abin da kake faɗa mai ma'anarsa da daman mu lura da abin da ake fada a sallah bai dame mu ba sallar ta yi haka mu ma haka yau idan kai kabbara ka hararo ma'anar kabbaran da kai ka yi saranda kenan idan ka ce Allahu akbar ka nuna cewa Allah shine mafi girma a sadda kai ruku'u ka nuna kai ƙasa kake shi Allah sama yake ko kun bayyana a sadda ka faɗi subhana rabbiyal azim kana hararo ma'ananta sarki ya tabbata ga ubangiji na mai girma Allah ku da girma yake sannan ka ɗago ka ce sami Allahu liman hamida Yau Allah ai ya ji wanda ya gode masa saboda godiyar da ka masa tun a Fatiha Rabbana lakal ham ubangijin godiya ya tabbata gare ka ka sake tafiya cikin sujuda ka yi subhana rabbiyal a'la kana muraƙabar ma'anansu kana kuma sane da cewa yanzu fa in na gama sallan nan mala'iku ne za su ɗaga ta su tafi da ita wajen Allah yo zan so tallan nan ta tafi gaban Allah a irin wannan kwama calar a to daga ne suka yi wa kanka kiyamun laili ko tana hali? to anan sai ce ah, wa atharaha wa atharaha ala ghairiha wa atharaha ala ghairiha sannan ya fifita sallan akan wani abin da ba ita ba akan wa wani abin da ba ita ba saboda yadda yake mai da hankali a sallar ya fi yadda yake mai da hankali akan ayyukansa idan har aka wayi gari aikinka ya kafi mai da hankali a kansa fiye da sallah a to an samu matsala ai dalilin da yasa sa manzo Allah ya ce kenan saboda ana son cikakken hankalinka a sallah dalilin da yasa sa manzo Allah ya ce idan abinci ya zo ka fara cin abincin sannan kai sallah idan kana jin bayan gida ko fitsari manzo Allah ya ce ka aje sallan ka je kai bayan gidanka kai fitsarin ka sannan ka zo kai sallah duk wannan dalili ne ba dan wa'innan din sun fi sallan ba sai dan kawar da su gamawa da su shi zai baka daman natsuwa kai sallah yadda ya kamata ina mai rantse muku da Allah da yawa sallah da muke Allah baya karba saboda kasuntuwar me ba akan doron ilimi ba ko da da ilimin to ba natsuwa a cikin sallah yadda ya kama to kaga a nan bala sai ce to a nan wajen sai ka fifita sallar fiye da wanda abin da ba ita ba wa hina izin takunu rahatun lahu wa a ayn to shi ne ya ce to anan ne fi sai sallah ta zama hutu gare ka ta zama sanyin zuciya ai akwai yadda kake gane alama an kai sallah ka ji dadi a ranka kana jin wannan dadin to in kana ji to Allah ya zabe ka in baka ji to ka tuhuma kanka da ba kuma wanda wallahi yana sallah ma shi hayo bai san menene take amfana masa ba saboda babu wancan natsuwa kuma hida natsuwar Allah yake sako maka wata rahama sai ka ji kana sallah sai ka ji kawai ka samu wannan natsuwa ta bebe ka wani jin daɗi ya bebe ka to wannan ya nuna sallar nan alama ya nuna Allah ya karba amma mutum zai zo ya sallah yana zama ko in gaya maka daga cikin alaman da yake nuna ka gundura ma da Allah addinin ko sallar bai ma dame ka ba hatta tasbihi da ake mutane ba sa so su zaya su yi ina ka rayu da sallah ka lissafa minti nawa zaka gama tasbihi mutane suna yi ne kai yanzu ka tashi yaushe ka gama 33 uku asau subhanallah 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 33 wacce yaushe aka har ka gama ka wuce kuma kullum sai ka tashi ka wuce ba ka tsayawa ka karasa alama ne da yake nuna gaba daya kai wannan al'amari game da ubangijin ka ya gundare ka amma duk mumuni na kwarai zaka ga in yayi sallah yakan ja aji game da tashi daga inda yayi sallah sai ya jira ya gama abin da yake ya gama samun cikakken natsuwa wani ma da ya kammala wannan tasbihin da ake ya kwana biyu aka tun da dai an ce mishi ba wajibi bane kawai shikenan magana ko ya kare ba dai sallah ita ce wajibi to mun yi wannan kuma ku je ku ta yi <laughs> haka ake yi haka da an yi da sallah sai ga mutane fur wani ma sai ya miƙe bai da uzurin kwarai ko ya ta tsallake sallan mutane ya dinga bi yana tsallake sau nan a tare shi can ma ya je a tare shi can ma to ka hakura bana ka zauna ka ƙara tambayi. <laughs> tunda bai ta bai yi ba wani ma sai ka ga ya miƙe shi bai fita ba shi bai tsaya kuma ya tasbi ba saboda an tare mai kofa wancan kuma ba zai bari ya wuce ba sai ya gaba sallah kuma ga shi ba a yi rashin sa'a babu irin wannan da kuka sa saboda ba kowane masallaci ke saka wannan abin naku da kuka saka ba ga yanan eh, sitira din nan ga yanan kwaya biyu ko to kaga wannan sabon sama salatan babu in ka zo da a tare ka yi aka wata rana ayi da sallah kawai da zara a masallaci ina sahu na uku shi kuma mutumin yana sahun gaba ne ana idan da sallah far ya miƙe daidai su kuma na sahu na biyu sun zama masu bukai masu gaba ba haka ba saurau ya taso in gaya maka ya zo na aka tare shi ya zo na aka tare shi karshe <laughs> tsayawa ya tsaya haka shi bai tsaya ya tasbihi ba sannan bai fita ba <laughs> to kaga yana daɗi irin wanda sai ka tsaya ka naure ka tsaya ka yi alheran da kake samu a nan inda ka sani matsalar baka san gaibin Allah ba amma ran da ka mutu ka je ka tarar da shi zaka yi da ka sanin cewa da ka kara